gendar mere ya gani ko sarki ya miƙe ɗan sarki sai ya ce wani ya fada rame ba fada ma ba sarkin nazir ya min goma ya ji ramu ya sa riga bai sa wando ba sai ya kaƙo mun ne da ya fada disko ba fada ma ba sarkin nazir ya min goma ya ji wani tsohon ɗan sarki in ya kwaci tuwo ne sai tsohon labari ba fada ma ba wani tsohon wani dogon ɗan sarki wani mai dogon geme. In eh. yanke ce geme su amma yan shiya, ba na ba ba, ai